رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha tamu ta Albani TV kainuwa da shan Allah a wannan shiri namu na Ramadana a tarihi wannan shine turmi na goma a cikin wannan jeren giya mai albarka insha Allah kamar yadda yan uwa masu biye da mu suka sani a wannan jeren giya muna zakulo wasu ababe ne da suka faru a tarihin ɗaruruwan shekarun dauloli da zamunan musulunci a tattakaice don tuna mana wasu al'amura da suka faru a tarihin mu a daidai irin wannan lokaci a yau insha Allahu a wannan eh, jeren giya ta goma muna da wasu 'yan ababe da za mu ambata kama haka farko daga cikin ababen da suka fara irin wannan rana a tarihin musulunci akwai rasuwar sayyidatuna khadija bintu khuwailid uwar gidan manzan Allah sallallahu alaihi salama kuma mahaifiyar daukacin 'ya'yansa in banda Ibrahim al-Mu'azzam wannan babbar mata cikin tarihin musulunci wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaunace ta kuma yake cewa ma khairu nisa'iha khadija mafi alkhairin matan wannan al'umma ita ce khadija ta rasu ne a ranar goma ga watan ramadan a shekara ta hudu kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar shekara tara kenan bayan fara wa'azin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarta kwarai da gaske a rayuwarta da bayan rasuwarta da iya tsawon rayuwarsa har ma yana cewa Aisha wallahi Allah bai canza mun da wata mata irin ta ba radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya gina wa Khadija wani gida a aljanna mai natsuwa wanda yake gida ne shiru babu hayaniya kuma gida ne na gilashi mace ce irin wadda ake cewa mai kama da maza wajen zakakurancinta da kawaicinta da zurfin tunaninta da alkhairinta da kuma yadda ta kula da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya kara mata yadda da aminci Allah kuma ya kara salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gidanta baya ga wannan a shekara ta 126 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kashe wani halifa cikin halifofin Bani Umayya shine Al-Walid ibn Yazid shi ma an kashe shi a ranar goma ga watan ramadana na wannan shekara da ake magana wato shekara ta ɗari da ashirin da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan halifa ɗaya ne daga cikin halifofin bani umayya wanda ya zo a ƙarshe ƙarshen daular a lokacin da take magagin mutuwarta da aka wasu 'yan tawaye suka tare shi a wani ƙauye da ake ce ma al a kusa da garin tadmur na ƙasar suriya a inda suka haura cikin gidan da yake suka yi mushi kisan gilla Allah ubangiji ya gafarta mushi har ila yau a daidai irin wannan rana a shekara ta ɗari hudu da tamanin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu wasu 'yan ƙunar baƙin wake waɗanda ake ce musu alhashashun wanda alhashashun shine asalin kalmar da bature ke ce ma assassin wato 'yan kisan mummuke masu laɓewa su kashe mutane waɗanda 'yan addinin batiniya ne a wancan lokacin batattu ne mabiya bayan alhassan ibn sabbah wanda suka daɗe suna kawo gwamnatocin Musulunci da suka zamani da su tawaye suka zama musu 'yan ta da ƙayar baya suka zama musu wato ƙadangaren bakin tulu akwai wani babban waziri daga cikin mashahuran wazirai a tarihin musulunci wanda ake ce mushi wato nizamuddin ko nizamul malik wato abul hassan ali ibn ishaq nizamul mulk wanda waziri ne ga manyan sarakuna guda biyu na daular salajika na farkonsu akwai alab arsalan sarkin da ya kafa wannan daula da kuma ɗansa malik sha wanda wannan waziri ya haura kusan shekara hamsin yana aikin babban waziri ga waɗannan dauloli guda biyu hasali ma za ka iya cewa irin mutumin da ake ce makafi gwamna ne domin a zamanin malik sha kusan shi eh, nizamul mulk shi ke rike da dukkan al'amuran gwamnati tun daga administration wato idara kenan da gudanarwa da harkokin juya tattalin arziki da kula da harkokin tsaro na cikin gida da na waje da harkar 'yan sanda da yaƙe-yaƙe da rabon mukamai kusan komai shi yake yayin da shi kuma sarkin ya shagaltu da farauta da shan abin maye da kwana cikin mata da makamantansu Allah ubangiji ya tsare mu wannan wannan waziri wanda shi ya fara gina makarantun da ake cema almadarisun nevamiya almadarisun nevamiya da aka gina a kasashen wato musulmai irin ƙasar suriya ƙasar iraki ƙasar hijaz ƙasar yaman da sauransu duk makarantu ne da aka gina su ƙarƙashin wato kulawar shi wannan waziri to a daidai irin wannan rana ta goma ga watan ramadan kamar da muka ambata a shekara ta ɗari hudu da tamanin da biyar wani ɗan ƙunar baƙin wake daga cikin irin waɗannan mutane masu mummuna a ƙida ta batiniya ya saɗaɗa ya shiga wurin da ake wani taro ya yi nasarar wato kai farmaki ga wannan waziri ya caccaka mushi wuƙa wanda a sanadiyar haka kuma Allah ya ɗauki rayuwarsa ya mutu a sanadiyar wannan mummunan farmaki da aka kawo masa a daidai wannan lokaci cikin lokuta wato ranar goma ga watan ramadan a waccan shekara da muka ambata allah ubangiji ya gafarta masa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta babu shakka sarki ne ko mu ce waziri ne daga cikin muhimman wazirai a tarihin musulunci wanda kuma ya yi ayyuka na kirki na kwarai ya taimaki daular musulunci ya taimaki talakawa ya riƙe amana aikin da aka bashi ya gina ababe na ci gaban al'umma tun daga makarantu da sauran ayyuka na ci gaba irin gina rijiyoyi irin samar da tsaro irin wato kafa garuruwa da ƙara inganta su da taimakon malamai masu karantarwa da taimako wajen gina makarantu da wuraren aji littattafai da sauran ayyuka na alkhairi da ya jima yana yi a tsawon waɗannan shekaru kusan hamsin waɗanda ya yi su a kan sarauta ta ainihin wazirtaka ga daula ta assalajika Allah Ubangiji ya gafarta masa baya ga wannan shekara ta ɗari shida a shekara ta ɗari shida da arba'in da takwas wani al'amari ya faru a daidai irin wannan rana ta goma ga watan ramadan wanda sojojin musulmai suka ci nasara akan sojojin asalibiyun wato 'yan yaƙin jihadin kiristoci a ƙarƙashin wata wato gwabzawa da ake watake da a alhamlar sulibiya a sabi'a ko kuma ma'arikatul mansura wato karo na bakwai yakin crusade karo na bakwai wanda turawa suka kawo musulmai ko kuma ka ce ma'arikatul mansura saboda an yi yakin a garin mansura wanda ke ƙasar misra a wannan yaƙi musulmai sun samu nasara gagaruma har suka kama babban kwamandan wannan runduna mai suna almalik leos attase sarkin faransa leos na tara suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi wani abu ba ƙaramin nasara ba ce ga musulmi wato yadda abin ya faru shine akwai sarkin daula ta Ayubiya, shine almaliku salih ayyub wanda shine sarki a wannan lokaci a yankin misra da sham wannan sarki a daidai lokacin da turawan mulkin mallaka suke ƙoƙarin kama garin dimyat shi kuma ya fito daga ƙasar suriya don ya zo ya kawo ɗauki ga wannan ainihin wato alƙarya da ke ƙasar misra amma Allah cikin ikonsa a daidai lokacin ana hanya zuwa wannan kai farmaki ya kamu da rashin lafiya kuma ashe rashin lafiyar na ajali ne kuma Allah cikin ikonsa ya ɗauki rayuwarsa a daidai sanda ake cikin wannan yaƙin. amma sojojinsa 'yan almamalik suka nuna wafa'i suka nuna wato ƙwarewarsu wajen yaƙi da kuma yadda suke da gaskiya da riƙon amana wajen riƙe aikin na gaba da su suka ƙarasa wannan yaƙi kuma Allah ya ba su nasara gagaruma su sojojin turawan ƙarƙashin jagorancin wannan sarki na faransa wanda babban takadari ne cikin takadarai a cikin sarakunan turawa turawa suna girmama shi a tarihinsu kasancewarsa sarki wanda ya aiki na a zo a gani a wajensu wajen dawo da martaba coci da dawo da martaba addinin kiristanci da kai farmaki mabambanta ga garuruwa daban-daban na musulmai musamman a gabas ta tsakiya da kuma yankin misra da sham da kuma cin wasu ƙasashe da yaƙi da tara abin duniya wanda ya ba wa faransa ƙarfi ba ɗan kaɗan ba a cikin daulolin turawa a wancan lokacin saboda haka turawa suna girmama shi suna mashi kallon wani gwarzo sannan kuma mutum ne wanda yake magrur yana ji da kansa a lokacin ya jagoranci runduna ta turawan faransa da bulgaria da ingila da jamus da sauran ƙasashen da suke wala'i ga wannan yaƙi na ainihin crusade musamman mutanen ƙasar italiya da spain suka hauro cikin wato jiragen ruwansu suka ci ƙasar dimyat daga nan kuma suka nufi cewa su manufarsu kawai su kwace birnin alkahira wato babban birnin ƙasar misra wanda shine a lokacin cibiyar mulki ɗaya daga cikin manyan cibiyoyi guda biyu na ita daular ainihin almamalik ɗin ko daular ayubiya a wannan lokaci kuma sojojin mamalik su kuma suka taho aka gamu a garin almansura a nan ne aka gwabza wannan yaƙi aka yi yaƙi na a zo a gani wannan yaƙi shi ma ya gudana ne a daidai irin wannan lokaci da muke ambata wato goma ga watan ramadan a shekara ta ɗari shida da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah ya ba musulmai nasara ba wai nasara kaɗai ba gama gari a'a shi kanshi kwamandan wato Lewis Attase aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi aka zo da shi birnin alƙahira aka aje shi sannan aka fara mufawadat wato aka fara negotiation tattaunawa akan nawa za a ba da fansassa sai da musulmai suka anshi kuɗaɗe masu yawa wanda lokacin ana su da wani kuɗi kamar ka ce euro miliyan ɗari hudu ah, domin a lokacin kuɗin faransa wani kuɗi ne da ba zan iya tuna sunansa ba amma kamar yanzu ka ce euro ko frank. kudin kasar faransa miliyan 400 wanda sai da suka taron dangi suka ciwo suka a wurin irin mutanen da ake ce ma wato manyan gari aka ci bashi aka haɗa kuɗin nan don a fanshi wannan takadarin sarki da ake ce ma Leos Attase. in wa masu albarka ba tare da cika ku dogon surutu ba waɗannan sa da gaskiya wanda suka faru a irin wannan rana a cikin tarihin tsawon tarihin dubbai ko ɗaruruwar shekarun musulunci ah, muna muku ah, maraba a wannan shiri namu wanda zai dakata da nan sai Allah ya kama darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sabi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر لا يريد